Kalangu, studio Kalangu. Nijar. Fondation Nijar ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke magana karfe biyar da minti talatin ga kanun labarin. Sojoji dubu za a iya kaiwa a cikin yankin Sahel ɗaya daga wato shawarwarin da suka fudo kenan a taron wakilan kungiyar tarayyar afirka da jason sahel jiya a nan yame magabatan jam'iyyun rukunin 'yan adawa sun je kasuwar ta gabati ta nan yame domin yi wa 'yan kasuwar da suka fuskanci gobara da ta afku ranar 15 ga watan maris jaje sai dai kuma ba su samu ganin 'yan farar hula da aka kama a harabar jami'an masu warar kaya ba Yaya ake tsabtace balbalin da ake rayuwa domin rigakahin cutar masassarar cizon sabro za mu samu wasu amsoshi a cikin rahoton musamman na shirin yau. Yau talata 17 ga watan Mars 2020 gungu Muhammad Dantani ke gabatar muku labarin bari mu soma da babban birnin ƙasa. Kasuwar ta gabati ta nan Yame ta kara samun ziyarar tawagar shugabannin rukunin 'yan adawa na kasar niger sun je ne domin isar da jajensu ga wanda suka fuskanci wannan gobara da ta afku ranar 15 ga watan maris shugabannin na adawa daga nan suka isa harabar jami'an farfarin kaya domin su ga shugabannin 'yan farar hula da aka kama ranar 15 ga watan maris din sai dai kash ba samu ganin su ba bari mu saurari mamman sani adamu kakakin frddr Mun tafi don mu bincika kuma mu sha hankalin gwamnati ta dauki nauyin da ya rataya a wuyanta kuma mu nuna rashin jin mu ga makusantan waɗanda suka rasa rayukansu da dukiyoyinsu. Kasuwa ce da 'yan kasuwar suna biyan haraji sau da kafa. Ban ga abin da ya sa ake takura masu ba. Muna sa a kawo ƙarin haske ga waɗanda abin ya shafa a ba su diya. Su kuma fararen hular mun ziyarce su don nuna rashin jin mu. Sai dai abin kaito wanda yake ihu ɓarawo shine ake tsarewa. Shi kuma ɓarawo yana yawo hankalinsa kwance. Ba mu gana da su ba. an ce mana bai yiwuwa mu gana da su. An tuntuɓe alƙalin gwamnati wayarsa ba ta samuwa. Kuma tawagar mu sun ce muna da yawa bai yiwuwa a bari mu gana da su. Duk dai a lamarin guda, babban alkalin jamhuriya a jiya da maraice ya kasance a cikin kasuwar ta gabati ta nan yame. Wannan ziyara ta biyo baya sa'o'i 24 da afkawar gobarar da ta lakume kasuwar abinda ya haddasa mutuwar mutum uku babban alkalin jamhuriya ya yi jawabi a kai da abokanmu na sana'a na talabijin tenere suka ɗausai tinga abinda yake faɗa. bai kai lokacin da za a ba da sakamakon halin da abin ya auku ba amma muna nan muna raskunan mutanen da abin ya shafa da asarar rayukan da aka samu da barnan kayan da aka yi a hali yanzu mutane uku ne suka rasa rayukansu biyu suka kone a cikin wuta a cikinsu akwai wani tsoho ɗaya mutane uku suka jikata biyu suka yi mummunan jikata suna a asibiti yanzu jami'an bincike na fararen kaya suna ta aikinsu na bincike domin tabbatar da zahirar abin da ya auku uku da kuma yin raskunan mutanen da abin ya shafa da dukiyoyi da aka yi asara biyo bayan wannan gobarar. Ƙungiyar Tarayyar Afirka na shawarin aika sojoji dubu uku a yankin Sahel a yayin wata haduwa da ta gama wakilan wannan kungiya da na dawo ecowas da rukunin jason sahel da ta wakana jiya a nan yame a cewar sakataren dindindin na jason sahel wannan haduwar na da mahimmanci tana kuma nuna da kasashen afirka sun kula da kalubalen batun tsaro da mahimmanci ga fasarar kalamun mamman sabo sadiku Ƙasashen Sahel sun yi imani da girman ƙalubalen da ke akwai a wannan yanki musamman ma haɗarin ganin ya karkata a ƙasashen bakin ruwa ɗarin a samu haɗuwa tsakanin 'yan ta'adda a nan da kuma mutanen Boko Haram. Kenan duk mu muku cewa aikin na da amfani ana jiransa yana taɓo fata sosai kuma yana shigar da ƙoƙarin da muke kan rikicin ƙabilu. Wani mataki ne mai kyau da aka yi tare da tuntuɓar juna tare da ƙasashen yankin taimako ne da ake jira ba ina ganin za su fara aiki ba da jimawa ba wannan shi ma ci gaba ne bisa kokarin da muke son mu cimma yana ƙara nuna kuma ƙasashen sahel ba za su zama su kaɗai ba a wani fannin kuma dakarun mayakan boko haram hamsin aka kashe sojojin Nijar guda ya raunata. Haka wata sanarwar rawaitar mujallar Rudo ta zayyana a yau talata sakamakon harin da jami'an tsaro na ƙasar Nijar suka tare a ƙaramar hukumar Tumur jihar Difa cikin daren 15 zuwa sahiyar 16 ga watan Maris 2020 kuma majiyar guda ta ƙara da cewa dakarun na kai ɗaukin musamman na sojojin Nijar sun kurari 'yan harin zuwa gaɓar tafkin Chadi sun kuma kama mutane da dama da suke shakku sun kama motoci guda biyu da makamai da dama a rawaitar majallar. A dirku cikin gundumar Bilma jihar Agades an kama wani soja da wani ɗan farar hula a ranar Juma'a sha uku ga watan Mars 2020 an damke su ne dangance da wata majamajar sarandin makamai da sassai a sansanin sojojin bataliyar dirku. Shugaban gundumar Bilma Budu Fatumi da wakilinmu ya tuntuɓa ya tabbatar da wannan labari kuma ya ƙara da cewa Tun cikin watan Desamba da ya shuɗe ne, sarandin ya soma na bindigogi samfarin aka karanset da harsasai dubu goma sha shida da ɗari biyar wa'anda aka sace. Alarm Fund Sahara APS wani rukunin kungiyoyi ne mai wayar da kai bisa ga haɗuran zuwa bakuncin habre. A satin da ya shuɗe sun ceto 'yan zuwa bakuncin habre 38 da ke cikin motoci biyu a tsakiyar Sahara. Mutanen sun fito ne daga Gatron kasar Libya zuwa Dirku cikin kasar niger Shehu Azizu, jagoran apes Agades, ya karawa wakiliyarmu Zainabu Abdu cikon bayani. Tawagar aikin ceton ita kanta an shirya ta ne daga Dirku ta hanyar wani wakilin da ke sanar da mu da ya samu labarin tashin wata mota daga birnin katron wani birnin Libya akwai wani matashi da zai tashi daga katron ɗin zuwa Dirku cikin motarsa bayan kwanaki biyar ba ada ɗuriyarsa ka ce akwai matsala daga nan sai muka shirya wata tawagar da ke kushe da mutane hudu domin zuwa wajen Libya kuma a tsan wannan balaguro sun tarar a wurare daban-daban wata motar farko da ta lalace bayan hatsari cikin motar akwai mutane takwas haka cikin tafiyar su sun gamu da wata mota da ke dauke da 'yan gudun hijira talatin cikin hamada ita ma ta lalace na motar mu ta tsaya domin ba su taimakon da ya dace wanda ya kai ga 'yan gudun hijira talatin da takwas. A ranar jiya Litinin kasar Benin ta samu mutum na farko da ya halbu da cutar mashako coronavirus. Ministan kiwon lafiyar al'umma na kasar Benin ya wallafa sanarwar a cikin sanarwar da aka karanta wani ɗan asalin kasar Burkina Faso ne da ya shigo kasar ta jirgin sama a ranar 12 ga watan mars da ya shuɗe ya shigo da cutar. wakilinmu fadal alu ya aiko mana jawabin da minista benjamin hook patin ya yi mama ada fasara mu na muji Binciken da aka gudanar a babban ɗakin gwajin cututtuka na Kotonu sun tabbatar da binciken cutar coronavirus COVID-19 bisa wani samfuran da ya fito daga wani da ake zaton ɗauke da cutar da ake kula da shi a wani sansanin killace da ɗaukar nauyoyin mara lafiya na Kotonu. Benin ta samu mutum na farko da ya harbu da cutar coronavirus wani ɗan asalin Burkina Faso namiji mai shekaru 49 da ya shigo Benin a ranar 12 ga watan mars ya bayyana alamun rashin lafiya mura tari da zafin jiri ya kai kansa wurin killace mara lafiya da daukar nansu na kutunu ranar 15 ga watan maris din inda aka gudanar da bincike da gwaji nan take halin sa ya daidaita babu fargaba mutanen da suka kusanto shi ana nan ana tantance su a benin har ma da burkina faso kuma za a dinga sa ido kansu A zaman taron majalisar ministoci na karshe da ya gudana ranar Juma'a, gwamnatin kasar Nijar ya bayar da lasisin izini da dama na bincike da laron arzikan ƙarƙashin ƙasa zuwa ga wasu kamfunan ƙasashen waje domin samun masaniya kan lasisin bincike domin ƙasar Nijar da al'ummomin karkarun da lamarin ya shafa. tanan Fudai Ahmed yawa wa Asaimi Ciroma Muhammadu tambaya a kai ga amsar da ya bayar. Lasisin eh. bincike wata takardar izini ce da ake baiwa kamfani don ya gudanar da binciken ma'adinai a wani fili a cikin ƙa'idajen lokaci da kayayyakin da kamfanin zai sanarwa gwamnati. Idan aka bayar da lasisin akwai wani kuɗi da ake zubawa domin dafawa ci gaban yankin inda kamfanin yake gudanar da ayyukansa. Kuɗin da kamfanin zai zuba gwamnati ko kuɗin da zai zuba domin ci gaban yankin. Sai dai shan al'umma yankin suna ganin kuɗin ƙasar Nijar ta bayar da lasisi da dama wanda yana cikin ƙa'idojin kundin ba da lasisin. A duka lasisin da ake bayarwa akwai kuɗin da kamfani yake zuba wa gwamnati amma kuɗin da suke zubawa ina ake saka su. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shidda da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. studio kalangu tafiyar yanayin Nijar yanzu kuma ga rahoton na musamman. Masassarar cizon sauro cuta ce da halbin dahi na sabro mace ke haddasawa kungiyar duniya ga batun kiwon lafiyar al'umma ta nuna cewar yawancin wurare ga damana ne ko bayan damana kamuwar da cutar ke afkuwa. Yaya ya kamata a tsaftace gida? don yin rigakafi ga masasar cizon sabro ga amsar da dr ila alasan jami'in sami yama hawa Usman. Ya ne ya kamata mutum ya tsabtace muhallin shi don yaƙi da cutar masassarar cizon sabro. Euh, sauro kun sani mafi yawa lokuta inda yake yaduwa shine gurin da akwai gotoci da makwantan ruwa da kuma duka wuraren da ke akwai datti. Abu mafi saukin magance yaduwar sabro shine a kiyaye ya ciji mutum ya saka masa masassara ta hanyar tsabtace muhalli, a share muhalli da kula da lafiyar jiki shi ma abu ne muhimmi saboda akwai magungunan da ake amfani amfani da su da ke hana yaduwar sauro misali idan akwai makwantunan ruwa a kwashe su a cikin unguwanni a yi yakuwar wayar da kawuna a kan tsafta zai sa waje ya kasance tsaftatacce wanda sauro bai zuwa ya yadu har ya ciji mutum ya saka masa masassara sannan bayan haka a cikin gidajenmu yana da kyau a saka magungunan kashe sauro su ma sai an yi hattara wajen amfani da su saboda magunguna ne da suke da guba kenan a san lokutan da ake amfani amfani da su yaya ake amfani da su kun yi batun magungunan tsaftace muhalli wani irin magunguna ne Euh, magungunan kashe sabro magunguna ne da ake sayarwa ko ina musamman a gidajen sayar da magunguna. Magunguna ne da wasu suna da inganci wasu kuma ba su da inganci. Don haka nake son a rika yin hattara wajen amfani da waɗannan magunguna. Ya ne kamata a yi amfani da magungunan kuma da wani lokaci? Mafi yawan magungunan kashe sauro ana amfani da su ne da farko sai an fitar da yara a cikin ɗaki sannan kuma kuma ana so ya kasance bayan magariba sai a rufe ɗakin a fesa maganin bayan minti talatin ko arba'in a lokacin ake iya shiga ɗakin amma ba a fesa maganin a zauna a ciki wannan bai da kyau. sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan mu huta lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin mu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.